Assalamu alaikum masu kallon mu barkamu da warhaka sunana dina na Khadija. Yau zan yi magana akan matan aure masu runs. Idan aka ce matan aure masu runs ana nufin matan aure da suna bin wasu maza kuma dai suna da aure. Irin mace tana da miji amma ta je tana bin wani can daban a waje. Ni gaskiya wannan al'amarin ban ga kamar yi kyau ba. kuma kuma kun san ba haka ɗin ya kamata ba har idan cewa mace ta shirya ta ce za ta yi aure ya kamata ta tattaro hankalinta wuri ɗaya ta natsu idan har kika kai namiji gidan iyayenki wato ki nuna musu cewa kenan duk duniya ba wanda ya mishi sai ba wanda ya miki sai shi amma me zai sa bayan kin kaiwa iyayenki miji kin ce duk duniya ba wanda kika ga sai shi kina so ban ga abin da ya sa bayan ki nuna wa iyayenki abokananki da 'yan gidanku duka cewa wannan mutum shine nake so ya aure ki ya killace ki a gida ya baki sutura ya baki abinci ya kula da ke yadda ya kamata amma daga baya sai ki dinga butulci ki je kina neman wani can daban a waje menene wani gata ne kina ganin namijin waje zai miki da mijinki ba zai miki ba menene me zai hana cewa matan aure da mazan aure ku dinga zauna once in a while kuna maganan damuwowinku yawancin idan ka duba suna samun duk abin da ya kamata amma a fannin ɗaya sai ka ga sun rasa kila za a ce yawancin irin matan nan sai ka ga cewa mazajen su ba su zama